sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Ba sauraro barka mu da dawo wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa noma zai yi wuya bana in ji mazauna birnin Gwari da cikin don illar 'yan bindiga wani mai sharhi kan tsaro comrade aliyu waziri na cewa sulhu na da muhimmanci kasuwar dabbobin birnin kwanni ta yi ambaliya da dabbobi da layya tsada ne ko araha muna da rahoto a jihar neja kungiyar kwadago na neman sa kafar wando daya da kananan hukumomi kan kuɗin da suke samu daga tarayya yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli farko ga labarun duniya daga washington dc assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya ce aikin da sojojinmu ke yi a Afghanistan zai kammalu ranar 31 ga watan Agusta. Da yake jawabi a fadar White House, shugaban kasar ya kare shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo da Amurka ta taɓa yi. Yana mai jaddada cewa ci gaba da yaƙin ba zaɓi ba ne na yi. ya bayyana cewa bayan kashe dala tiriliyan ɗaya a tsawon shekaru ashirin da kuma ganin mace-mace na sojojinta wajen 2,400 amurka ba za ta iya ci gaba da zaƙewa kan wata manufar da aka bullo da ita tun shekaru gwammai lokacin da kungiyar alka'ida da ke afghanistan ta kawo makasar hari ba yayin da ake fama da yawan kwararowar bakin haure a kan iyakar amurka da mexico irin wanda ba a saba gani ba jihohi da dama da ke karkashin jam'iyyar republican ciki har da jiha mai nisa ta south dakota na shirin tura dogarawan tsaron ƙasa zuwa yankin biyo bayan gabatar da buƙatar hakan da gwamnonin jihohin texas da arizona 'yan republican waɗanda suka yi tar da irin matakan da gwamnatin biden ke ɗaukawa kan kwararowar baƙin hauren suka yi ko da yake haɗin gwiwa tsakanin hukumomin jihohi da na tarayya kan batun baƙin haure da kare kan iyaka ba baƙon abu ba ne shiga lamarin da wasu jihohin amurka da ke can nesa da kan iyakar kudancin kasar suka yi abu ne da ba a taba gani ba a makonnin baya-bayan nan wasu jihohi da suka hada da arkansas florida iowa nebraska ohio south dakota da wisconsin sun yi shelar wani shiri na girke dogarawan tsaro ko jami'an tsaro a kan iyakar kudancin na amurka kasar haiti ta tsunduma cikin rudu jiya alhamis kwana guda bayan da aka yi ma shugaban kasar juvenal moise kisar gilla yayin da hukumomin kasar ke shan alwashin farauto karin waɗanda aka yi hayar su suka bindige shi har lahira a ɗakin kwanansa na gidansa na kansa jiya alhamis 'yan sanda sun ce an kashe bakwai daga cikin waɗanda ake zargin sannan an damƙe shida waɗanda biyu daga cikinsu amurkawa ne jiya alhamis ɗin an kubutar da 'yan sanda uku da aka yi garkuwa da su yayin da ake ci gaba da farautar duk wasu 'yan bindiga da ke da hannu a al'amarin saura 'yan makonni kasar montenegro ta cima wata yarjejeniya ta musanya ko mika alhakin biyan bashin dala biliyan daya na wata harkar china ga bankunan turai da amurka inda take fatan rage kudin ruwa zuwa kasa da kashi ɗaya cikin ɗari abinda ministan kudin kasar jacob milatovic ya gaya ma kafar labarai ta reuters kenan montenegro ta ciwo bashin dala miliyan 944 a wurin china a shekarar 2014 don gina wata hanya mai tsawon kilomita 41 wadda masu sukar firaministan kasar na lokacin milo jokanovic ke lakabi da hanyar da ba za ta kai ko ina ba suna masu cewa aikin hanyar wani misali ne na irin barnar da ake yi a gwamnatinsa zargin da ya karyata firaminista zarakov kirovokapik wanda ya hau gadon mulki a watan disamba na kokarin rage kudin ruwan bashin na china na kashi biyu cikin ɗari ya kuma rage kasadar makomar adadin bashin ganin a takardar kuɗin dala aka lissafta a cewar milatovic wani ɗalibi ɗan asalin ƙasar china mai suna alex lee ya ƙudiri aniyar zagaye amurka da keke wanda ya fara daga los angeles jihar california ya buga zuwa boston na jihar massachusetts da dai sauransu a matsayin inji shi wani shiri na tayar da wata tsarar kuma ta masu gwagwarmayar jaddada tsarin dimokuraɗiyya a china lee ya ce daga amurka yake yada wannan manufa tashi ganin cewa kafafen yada labarai na kasar waɗanda ke da cikakken 'yanci ta yiwu su ba da labarin wannan balaguro nasa gashi kuwa akwai 'yan china da yawa a amurka yana kuma so ya nuna wa amurkawa cewa lallai akwai mutanen china irinsa waɗanda ba su tare da jam'iyyar communist ta china in ji shi lee ɗan shekaru 36 ya girma ne a wani ɗan ƙaramin gari mai tashar jirgin ruwa wanda ke daura da birnin beijing inda ba a samun cikakken labarai ko bayanai tun yana ɗan shekaru 24 ya ƙirƙiro wata manhajar tattaunawa inda ake iya faɗin albarkacin baki ba tare da wani sharaɗi ba. labarun duniya ka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Alamu na nuna noma a damunar bana zai yi wuya a yankin karamar hukumar birnin Gwari da cikin a jihar Kaduna don kalubalen barayin mutane. Kananan hukumin biyu na daga mafi tsananin samun illar barayin a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga rahoton wakilinmu Isa Lawal Ikara. baya ga hare-haren 'yan bindiga a kan hanyar kaduna zuwa birnin gwari da ake ganin kamar ya zama ruwan dare al'ummar garuruwan udawa kuriga da birnin gwari sun ce su ma 'yan bindigan ba su barin su sukuni musamman dai a wannan lokaci na damuna sunana ibrahim adamu mazaunan garin uda mu mazauna garin uda da burku da kuriga muna cewa bacin akwai karamar hukumar benin gwari da ke yammacin mu kila da amma magana an share mu cikin jihar kaduna 'yan kasuwa da yawa waɗanda ke zuwa daga garuruka wasu ma sun sai da kamfanin su wasu ma sun bar ruhunan nasu saboda hanyar ba ta biyu. Jafar Lawan Uda ana kwashe jama'a a gona kama ana kwashe akuya jiya an kwashe mutum shida a gona ko duka ba su ba suka zo suka kara harban jama'a kuma akan titi sun harbi mutum uku akan titi daya Allah da kira wata biyu kuma hayan suna nan suna jinya. Suna na Audu yana kira ga gwamnatin jihar Kaduna ta yi gauga ɗauka wannan mataki da ke addaba mu a wannan yanki. Idan kuma Allah ya sa sun ki ɗaukan mataki wallahi wallahi Allah ya kawo mana wasu waɗanda za su kawo mana ɗauki da irin makaman to mu kuma wallahi akwai matakin da za mu ɗauka har sai ya wuce nasu kuma ba gudu ba ja da baya. Ganin yadda matsalar tsaron ke ƙara ta'azzara a yankunan Buruku, Kuriga, Udawa da birnin Gwarin jihar Kaduna ya sa masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsu ya nuna wa gwamnati hadarin da ke tafe idan dai bata dauki mataki game da wannan matsala ba masu aikata laifin nan mun san su malam nasir yarfa ya ce ya san su eh, lai muhammad ya ce ya san su sauran hukumomin gwamnati da dama sun faɗa sun ce sun san su kuma muna da tabbas cewar ƙauyukan da suke kaiwa hari sun san waɗanda suke kai musu hari saboda haka sai an fito an nuna cewar da gaske ake yi kuma an yi niyyar za a yi in ba haka ba wannan matsala da ake ta samu na kwararar mutanen ƙauyuka suna tafiya birane su ma fa a cikin su ba a da tabbacin cewar su wane ne ne waɗannan masu kwarara zuwa biranen ko ba a san menene zai iya faruwa idan ya zama wato sun cinye ƙauyukan kuma sun koma za su tafi biranen ba sannan abin takaici da abin kunya rashin ɗaukar abubuwan da gaske hatta waɗanda aka ce sun bayar da makamansu sun dawo gari sun tuba muna da bayanan sirri waɗanda suke tabbatar da cewa da yawan yawansu suna komawa daji saboda rashin yin tsari da ya kamata da kuma rashin sa ido da kuma rashin yin amfani da bayanan sirri waɗanda muke bayarwa na yau da gobe. sai dai gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya ce goyon baya da addu'a kawai jami'an tsaro ke nema domin kowa a cewa shi ba karamin kokari jami'an tsaron ke yi na kawo karshen wannan matsala ba. A ba su goyon baya duk wani abu da aka gani na ta'addanci ko wani yana wasu abubuwa wanda ba a yarda da shi ba a gaya musu domin haka ne za a yi maganin abin nan. Tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro ba ne. Kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa. Mu kam a madadin gwamnatin jihar Kaduna mun gode musu amma mun san suna kokarin. Dama dai ƙananan komun birnin Gwari Cikungi wadda Igabi na cikin ƙananan komun da suka fi fama da hararen 'yan bindiga a wannan lokaci. abin da ya sa wasu ke ganin wannan ne ya kawo matsalar rashin isasshen abinci a jihar kaduna musamman ganin waɗannan yankuna na manoma ne kuma wannan matsalar tsaro ta hana su zuwa gona isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya mai shari lamuran tsaro comrade aliyu waziri ya ce duk bangarorin na bukatar kai zuciya nesa don samun maslaha waziri azanta wasa da murar amurka ya ce yana da muhimmanci gwamnati ta saurari miyagun iri masu sassauci ra'ayi da rage fitinar ta hanyar cizawa da hurawa sunana kwamar taliyu aminu waziri a director policies and planning na foundation for civilian peace in nigeria wanda take bridge ne tsakanin nigerian army da farar hula kamar gada tsakanin jami'an tsaron najeriya da farar hula abin da zan kira ga duk ɗan najeriya duk mai son zaman lafiya ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a daji kake a birni kake a waje kake kristan kake ka zo mu haɗa kai don mu samar da zaman lafiya a najeriya don hanya ita ce kawai don ba mu da wata ƙasa da wuce najeriya kuma ina kira ga don yan uwanmu fulani don allah don annabi su ije makamansu su zo a zauna a tattauna a ga ta inda za a samu zaman lafiyan da ba za mu ƙara fadawa cikin halin da muka ƙara fadawa ba tabbas akwai matsala a kan fulani babu makaranta babu asibiti babu hanya babu dabbobin ma da za a kiwata wai filayen da suke amfani da shi an je an kakkarbe da yawa su su amma ina kallon ba shi ne mafita ba dole sai an haɗu mun zauna mun tattauna sannan za mu samu makan mu zaman lafiya kuma zaman lafiyan nan ya tasiri a ƙasa gaba ɗaya ina kuma kira ga gwamnati don allah da jami'an tsaro da suke ƙarƙashin gwamnati suke aiki da gwamnati don Allah su yi aikin su tsakani da Allah su kuma duba su kara mutuncin ƙasar domin in ba a kara mutuncin ƙasar ba a ƙarki dukkan mu ba inda za mu je ko biliyan nawa ka tara dole idan wani masifar ta zo za ta cinye wannan biliyan kuma ta cinye rayuwa ka ta cinye zuri'arka duk abin da za a yi kokari a yi gyara shine kawai abin da zan iya kira ga gwamnati ga kuma filani da ba duk wasu al'umma kamar ipod nan su ma su ije makamansu najeriya ta muje ba inda za su je sai najeriya haka ma kamar yadda yan Niger Delta a suka ije makamansu da yan Niger Delta wanda suke masu yin abubuwa na kidnapping da sauransu suka ije makamansu aka samu zaman lafiya a can kowane bangaren su ije makamansu a samu zaman lafiya don zaman lafiyan nan zai haifar da kyakkyawan ya mai ido a kasar nan sai da zaman lafiya za mu tsinci kanmu cikin arziki sai da zaman lafiya za mu samu rayuwa mai inganci sai da zaman lafiya za mu yi karatu mu hayayyafa kowa ya amfana da mu don wata rana ba mu nan a ƙasa amma Allah yana kallon mu ko bayan bamu na 'ya'yan da muka haifa za su su ci gaba da ƙasar dunkulalliya yanzu ina amfanin bafilatan ya tara miliyan 300 a daji ba zai iya fita ba ba yi da yancin kansa ya fito cikin al'umma ya walwala ya je kasuwa ya sai da wani abu a kasuwar ba zai iya ba ya fito ya walwala a cikin al'umma babu yanci a duniyan Allah a barka kai walwalanka da jama'anka yau ko prison aka saka ka na kwana ɗaya wallahi ba za ka ji daɗi ba Bari a ce kana cikin daji ko da yaushe duk da dai na san cewa sun saba sun kuma rayu a can da sauransu amma a shigo cikin al'umma ma ai al'amura da su na sha faɗi a gidanka ne kake gudun hijira yan uwanka ne kake kashewa in ma soja kake kashewa akwai filani a cikin soja in masu police kake kashe akwai fulani a cikin a cikin police abin da kake kashe akwai jami'an tsaro akwai irin yaran ka ciki dan haka in ka kashe su ma ka kashe yan uwanka amma in aka zo aka haɗu aka zauna inna aka cutar da su a duba gwamnati ta gyara inna su ma suka cutar su duba su bari sai a samu haɗin kai amma kowane irin biliyan nawa zaka tara wallahi babu zaman lafiya kuma za ka same da kake so. Comrade Ali Waziri mai shari'a kan lamuran tsaro a Najeriya. muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja a yankin birnin kwanni na jamhuriyar nijar tuni kasuwannin dabbobin layya suka cika makil da dabbobin inda ake samun mabambantan ra'ayoyi tsakanin masu cewa dabbobin sun yi tsada da masu cewa a'a akwai rangwamen dai da ake samu Haruna Mamman Bako daga birnin Kwannin ya aiko mana rahoton. Ga awaki kala-kala ga wata ya ƙanana mun taɓa mun ji kakana abin shike. To wannan ya karama da ka taɓa ne jika takwas da rabi aka sai ta ba a bari ba. To ita ko gaga ta ƴan burguma burguma ta kusa gare ta fa. Kuma jika ashirin da biyu aka sai ba a bari ba. To wagga ita ko babba wata wagga. kuma irin yadda nan bisashe ke ci yanzu haka kenan a jamhuriyar ta Nijar ana gab da sallar laye ko sallar yankan raguna ta wannan shekara waɗansu masu sayar da bisashe a kasuwar dabbobi ta birnin Kwanye sun yi mini ƙarin bayani game da yadda saye da sayarwa na dabbobin ke kana irin wannan lokaci Adamu nake wanda aka yadda suna Delta Force gaskiya yanayin bisa alhamdulillah don abin da adda matsala ya kasance bisa babu ta to na ka sa matsala ce bisa na tsada amma gaskiya ga ta an sa dukiya amma babu masayi wallahi bisa gaskiya akwai sauki ko ba gaskiya ba ga bisa shi nan amma masaya babu dan bisa ta hai dabbar da dabbar da a ciki ta hai masayin da a ciki yawa marga masu dukiya wanda sun kawo talla sai wa yan kasuwa wanda sun kaji sun kaɗa su da ce suna yawo asimu kwanni eh to horashin dabbobi babu da babu shi ko ba gaskiya ba saboda yanayin dabba kowa san kiwo shi na da waya kenan mutane suna zuwa cikin gari suna cewa bisa shi a arha gari su wannan dumi na mutane na banza ko ba gaskiya ba dan yau babu mai kiwon rago halaka ka same shi kyautawa gaskiya dukiya tana daraja ko ba gaskiya ba kuma ana sai ba ba a sai ba bana kiwo ma ya hina bara saboda gaskiya bana akwai dukiya ba farashin su guda da na bara ba da na bana dan gaskiya bana bisa ta yi dagawa wanga an dai sai shika 80 ba a bari ba gabara ko cikin yayi kudi 75 wanga shine kaje ana magana 65 gabara tsada shi 55 wanga shi an sai shika 112 kuma an sai da shi haka nan eh amma gabara kudin shi bai huce shika 100 haka ma na sadu da waɗansu da suka je kasuwar domin sayan bisashen kuma na tambaye su ko yaya suka ga kasuwar ta bana idan aka danganta da irin wannan lokaci a shekarar da ta gabata. na Musa, a to gaskiya farashi abu ya dan canza gaskiya bisa da kwanakin baya. Ko ba gaskiya ba yanzu bisa da za a sai hamsin tara ya hamsin da ko sittin. ba gaskiya ba kuma alhamdulillah kasuwa dai ana lallaba ana na ana ta yi bara akwai bisa ta daji wadda adda mai kuma gaskiya na bisa daji ka san tana da dan karamci saboda ba ta da irin wannan mai yanzu da aka nuna suna na mala ibro to dai lalle da sauki sauki akuya ana samu Allah ya so kaman yanzu ya saba bisa ga kwanaki kwanaki sun yi dan ja na sai na sai akuya na sai akuya jika 22 matsalolin tsaro da ke hana shigowa da bisa shan daga kasashe kamar Mali da Burkina Faso duk da yake jamhuriyar ta Niger jigo ce a nahiyar afirka wajen yawan dabbobi da ma cutar corona coronavirus da tasa sauran kasashen makwabtan jamhuriyar nijar kulle iyakokinsu ya haddasa rashin kawowa da kan bisa shi a sunan ketare a wannan lokacin karatuwar layya abinda ke haddasa hasarori ga talakawa masu kiwon bisashe da ma hukumomin haraji na waɗannan kasashen masu tarin yawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a jihar neja najeriya an shiga takun saka tsakanin kungiyar kwadago da kananan hukumi kan sarrafa kuɗin da kananan hukumin ke samu daga kasansu na gwamnatin tarayya wannan ya kai ga barazanar yajin aiki daga 'yan kwadagon wakilin muamina mustapha nasiru batsari ya aiko mana rahoton a yanzu haka dai an ja daga a tsakanin kungiyar kwadagon jihar Niger da kuma wasu kansiloli da suka fito daga wasu ƙananan hukumomi sha biyar na jihar Niger akan tsarin yadda ake tafiyar da kudaden ƙananan hukumomi a jihar Niger. A jihar Niger dai akwai kimanin ƙananan hukumomi goma sha biyar daga cikin ashirin da biyar na jihar da ke samun isassun kudade daga gwamnatin tarayyar Najeriya kuma ba su da yawan ma'aikata a ƙananan hukumominsu. To amma kuma da kudadensu ne ake cikawa domin biyan albashin wasu ƙananan hukumomi kimanin goma da ba su samun isassun kudade daga gwamnatin tarayyar Najeriya. To amma kuma ga su da tarin ma'aikata a ƙananan hukumomin nasu. Al'amarin da waɗannan kansiloli na ƙananan hukumomin da ke samun isassun kudaden suka ce ya isa haka nan. To a kan wannan yunkuri na kansilolin ne kungiyar kwadagon jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da aka rabawa manema labarai da ke barazanar tafiya yajin aiki. idan har ba su janye wannan al'amari ba nan da makonni biyu masu zuwa kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yakubu Garba ya yi mun karin bayani. Mun ce za mu je yajin aiki idan ainihi ƙananan hukumomi ba su canza ainihi wannan aniyar nasu na karɓan kuɗinsu directly ba tare da ainihi sun biya basussukan da suke bin ma'aikata ba. da kungiyoyi ba. To amma kuma da yammacin ranar talatan nan kansilolin sun kira wani taron manema labarai inda suka jaddada matsayinsu akan wannan bukata tasu. Honorable Abbas Hamza daga karamar hukumar Sulaja shine ya magana a madadin waɗannan kansiloli. Kamar yadda suka zo da wannan magana na ba da wasu 'yan kwanaki akan cewa da su je yaji aiki wannan ra'ayi ne irin nasu. saboda mu mun san duk abin da muke yi dinnan muna yi ne ba don kwa ba don jama'a kuma don su ma'aikata don su ma sun yi folin a cikin jama'a da su ministry za mu haɗa kai da su mu wa'annan local government da wannan irin abu da su kungiyar kwadugo suka batar ta ya za mu haɗa kai mu fidda yadda za mu biya su wannan bashishshukan su mu korafin mu shine muna so a dinga ba mu kowane local government gashin kanta shugaban karamar hukumar Rijau Honorable Bello Baku ya ce sun yabawa wannan mataki na kansilolin nasu gaskiya matakin su mai kyau ne dalili kuwa shine dama da zaran an ki bin gaskiya sai a samu wahala a yanzu dai a iya cewa harkokin ƙananan hukumomin jihar Niger na neman tsayawa cik a sakamakon wannan kiki kaka a tsakanin kansilolin da kuma ƙungiyar kwadagon jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaishe ka Mustapha da miliyoyin masu wuraren muryar Amurka sau hudu a wuni Masu sauraro a dakaci wannan sako. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Yanzu sai a gyara zama don ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya mun zanta da wani masanin alamurar iskar gas injiniya ya haya ya bagi sani a game da bayanan masana harkar man fetur ɗan kwanakin nan kan arzikin iskar gas da allah yi wa najeriya da kuma yadda ƙasar za ta amfana a yau za a saurari ci gaban tattaunawa ta da injiniya a yi sauraro lafiya. to injiniya kana bayani na biyu kuma fitar da man yana da lahani don akwai gas ke fitowa shi yasa eh, eh idan ka je tone ganyen mai dole sai gas ya fito tukuna kin san a kasa abin da yake fitowa daga kasa a boku ne akwai ruwa akwai mai akwai gas sannan kuma akwai kasan da yake fitowa ciki a boku din nan yawanci gas ya fito gas din nan shine Najeriya ta kula da yanda za a tabbatar cewa kamfanonin nan da suke tona man daga kasa wannan gas ba bar shi kawai yana fita ba yana bata ba saboda akwai doka a Najeriya cewa kowane cubic feet eh, wato awo na gas da ka fito da shi an baka mai da shi cikin kasan ba ko kuma mai da shi ta hanyar da za a yi amfani da shi ba akwai harajin da ya kamata a biya ba tabbatar cewa harajin na ma ya kai abin da zai hana su kamfanonin nan su bar gas din yana bata mahalli ba don da kasan turai ne abin da za su biya ya fi abin da suke iya da yawa amma nan abu kaɗan ne ake ce su biya ko wanda ma ba su biya amma daga dai masu lura da abin da yake faruwa 我们。 ba mu ga irin tsarin da aka yi wanda idan ma abin har ya faru za a samu tallafawa da za a yi ma jama'a saboda babu wata hukuma ko da shike akwai su amma ba su aiki kisan najeriya ka ba ake bi ba sai aka ce wani ne yi magana wani ya ce a yi kaza ko da an taka doka ba wanda ya damu da wani abin da ya kawo da wannan abubuwa kenan akwai tsarin da aka yi na yadda za a yi in ma abin ya faru akwai irin biyan da za a biya ma jama'a ci saboda abubuwan da ya faru ina batun danyen mai da ake cewa akwai tarin yawa arewacin najeriya Najeriya. Maganar danyen mai yanzu ana so dawo daga rakiyar shi. Duniya ma gaba daya an fi mai da hankali ga gas ta yadda za a yi ta aiki da na ma'aikata na ta ma motoci. Because gas din nan bai da lami ga yanayi. a da biyu ba shi ne arzikin Najeriya zai bunkasa fiye da yadda ake zato. Gwamnati Buhari akwai abin nan da ake kira AKK wannan a kuta Kaduna Kano gas pipeline wanda har zai tafi turai ya fita gas daga Najeriya wannan gas pipeline da aka yi ne zai kai gas da arewa saboda ma'aikatan da ke arewa maimakon electricity da ba su da shi ko kuma man diesel da ko kuma man abin da suke amfani da shi wanda yake kin san yana da kudi da yawa to gas ya fi sauki to shi ne sa aka yi wannan pipeline din nan wannan zai bunkasa arzikin kasan fiye da yadda ake zato don ma'aikatu da za a ce ba electricity a sauke za su samu abin da za a yaki da shi na ma'aikatan to ire-ire wannan shi ne zai kawo bunkasa na arzikin kasa sannan kuma a sakamakon bullar wata cutar amai da gudawa a babban birnin maiduguri da ke jihar borno da ba a tantance ko cutar kwalara ba ce gwamnatin jihar borno tare da haɗin gwiwar wata ƙungiyar gina al'umma sun yi wani yunkuri domin magance wannan cutar da iska yake irin ta a sakamakon barin muhalli cikin ƙazanta kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da abokin aikinmu a maiduguri haruna dauda biyu ya haɗa mana hakan ya sa gwamnatin jihar da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira hero community development association da ke garin maiduguri dokan wannan taki na yashe magudanar ruwa musamman ma a wasu unguwanni da hakan samu irin waɗannan bullan amai da gudawar alhaji muhammad gubdu hassan dai shine shugaban wannan kungiya game dalilan da ya bada na shiga wannan aiki a kwanan nan akwai wanda sun zo sun yi irin wajen bahaya nasu to abin takaici ne za ga wannan bahayan nan za je na yin a tsari ne ko na wanka amma har suna kashi a ciki sanadin wannan din an samu mutane kaman guda takwas wanda sun samu cutar amai da gudawa to an kai su asibiti hankalin mu ya tashi kuma ka san irin cututtukan na suna tafiya cikin iska in ba a daina wannan abin ba to kare zo ya zama cutar kwalara ko wani abu. Malam Sanda Garema Dambori na ɗaya daga cikin shugabannin waɗannan kungiya da kuma tadda yana sa ido kan yadda ake aikin ya yashe magudanar ruwan wanda kuma bayani game da adadin yawan mutanen da suke wannan aiki. Mutane dubu uku da dari uku da ashirin suke gudanar da wannan aiki. To kamar tsawon watanni nawa za su yi suna wannan aiki. Tsawon wata uku. Duk inda wannan rikice-rikice ya faru akwai damuwa iri-iri musamman ma na cututtuka yawanci cututtuka kuma yana tare da mu ne kuma kowa ya san cewa sauro shine yake haddasa zazzabi kuma akwai cututtuka na musamman ma kamar amai da gudawa to wayannan abubuwa duka idan aka gyara wannan to jama'a za su samu sauki malama fatima husaini dai yana ɗaya daga cikin matan da na samu suna aikin yashar wannan magudanar ruwa me ba ku sha'awar shiga wannan aiki na gyaran muhalli gaskiya gwamnati ta yi kokari ba abun yi ko da akwai sana'a ma sana'a ba tafiya ke yi ba wannan muhallin ku ne inda kuke da zama ne ko kuma anguwan wasu ne a'a mun zo aiki ne na ga ku yi mafi yawan kuma anan ku mata ne kawai me ba ku kwarin gwiwa shiga wannan harka wanda maza sun fi yawa ci. babban shi muna so mu tsaftace anguwa Allah ya raba mu da cututtukan da ya fi karfin mu akwai labarin tullan wani cuta haka ba irin waɗannan anguwanni to a da akwai amai da gudawa akwai sauran cututtuka dai amma yanzu kuma alhamdulillah Allah ya yaye mana ki? Aisha Tubukar. me ba ku kwarin gwiwa shiga wannan aiki na tsaftace muhalli eh, saboda yana taimaka mana muna dan samun abin da mu kashe Shin mu yi bukatun mu da shi ko kuma yara da kuke kula eh akwai yara in Allah ya sa ku gama wannan aiki menene fatar ku ne ga mazauna wannan anguwa wajen sun tabbatar da cewa an gyara wannan wuri da kare zuba shara a cikin magudanar ruwa fatan mu da su shine su ma su dinga dan taimakawa wani abin da bai kamata a zuba a gurin ba su ma su daina zuba shi saboda duka muna taimaka ma kanmu ne gaba daya malam muhammad gudu hassan da ya ce sun kama wani aiki ne Ya shar magudanar ruwa saboda kare yiwuwar ambaliya a wasu anguwannin har ma ya bada misali wato abin da muka duba shine ne a maiduguri duk lokacin da an fara damina aka samu ambaliyan ruwa a angwanni kamar angwannin binta siga da bulkutu abuja da wasu wurare kowane lokaci gwamnatin borno sukan yi ayyuka domin a sha kan wannan ambaliyan saboda haka muna so mu rage wannan ambaliya din domin yakan cutar da mutane mutum ya zo gidan shi ruwa ya cinye dole abin ya zama masa sai samu wani gidan haya kuma a cikin zaman mu na tashin hankalin na a maiduguri ka je a ce maka sai ka biya wajen naira dubu ɗari biyu ko dubu ɗari da hamsin ka je ka nemi gidan haya za ka yi na abinci ne ko na makarantar yara ne. To mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin a yau zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya yarda za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talaka da suke ko owo su wataran sai sun zo sun sa su wuhu. Menene wuhu? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sauran sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin nake cewa sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar abokan aikin ma Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.